Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta ɗau matakan zare sunayen duk waɗanda shekarunsu ba su kai zaɓe ba ko sun saba ka'idar rajista daga kundin masu kaɗa ƙuri'a. kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim kalmasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga murtala faru kusan yana da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar wata fashewa a wani ginin bene mai hawa biyar a gabashin rasha ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara hudu daga cikinsu yara ne kanana a cewar jami'ai a yau asabar fashewar a sakalin da ke tsibirin pacific na rasha ta uku ne sanadiyar fashewar wata tukunyar gas da ke haɗe da murhun dafa abinci kamar yadda kamfanonin dillancin labaran rasha suka ruwaito jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin baraguzai jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar a cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau asabar ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce a ranar laraba rasha ta gudanar da ba da bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kai wa ukraine ba da bashin dai ya tattara kuɗi dala amurka biliyan goma sha uku da digo shida a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter rasha ta ba da sanarwar kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 da ya kama kusan dala biliyan 84 tare da karuwar fiye da kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar ta 2023 da ta ba da sanarwa a shekara ta 2021 girman bashin a cewar ma'aikatar tsaron alama ce ta ma'aikatar kuɗin rasha na hasashen yanayin da ake ciki a yanzu shine mafi dacewa to amma kuma tana sa ran fuskantar karuwar rashin tabbas na kasafin kuɗin shekara mai zuwa babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya ba da sanarwa a jiya juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara jack smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa donald trump 'yan kwanaki bayan da trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara galan ya faɗa wata takaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya hada da sanarwar tsohon shugaban kasa cewa shi dan takara ne a zaɓe mai zuwa da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na buƙatar naɗa lauya na musamman galan ya ƙara da cewa smith wani tsohon shugaban sashen kula da ɗa'a na ma'aikatar shari'a kuma tsohon mai gabatar da ƙara na kotun musamman a hague yana dawowa washington ne domin jin ragamar aikin binciken biyu ba tare da wani tsaiko ba binciken farko da ya zai karkata ne kan ko wani mutum ko gungun jama'a sun yi katsalandan ba bisa ka'ida ba kan sha'anin mika mulki bayan zaben shugaban kasa na shekara ta 2021 galan ya faɗa yana mai inkiya da yunkurin trump da magoya bayansa na sauya sakamakon zaben shugaban kasa da ya gabata labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murar amurka a washington dc jami'an kasar amurka suna kariya kan karar da suka shigar a gaban kotu inda suke neman a ayyana yariman saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zama mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin Amurka kuma dan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da yariman na Saudiya ta kara dagawa sama bayan gwamnatin shugaba Biden ta bukaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata kara da budurwar Khashoggi Hatis Shengis ta kawo Amurka. kisan na shekara ta 2018 a ofishin jakadancin saudi arabia da ke istanbul da aka yi wa kashogi wanda fadar sarautar suka ɗauka a matsayin mai sukan lamirinta ta keɓance yariman na wucin gadi to amma kuma ya musanta ba da umarnin yin kisan Cengiz ta yi jiran kashogi a ranar a wajen ofishin jakadancin to amma kuma bai sami fitowa ba ta wallafa sako a shafinta na twitter tana mai bayyana bacin rai kan matakin amurka akan karar a peru wani jirgin saman kamfanin lantam ya yi taho gama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na george chavez da ke lima ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukunsu kuma ya sami munanan raunuka wani shafin bada rahotannin hatsuran jiragen sama mai suna the aviation herald a turance ya ba da rahoton cewa motocin kashe gobara da dama ne da ke da fitilu masu haskawa da jiniya suka tsallaka titin na sauka da tashin jiragen a gaban jirgin da ya kwaso da gudu yana kokarin tashi ma'aikatan jirgin sun yi kokarin dakatar da tashinsa to amma kuma ba su iya kauce wa taho mu gama da motar ba jirgin saman ya kama da wuta a lokacin da ya kai ga tsayawa kamfanin jiragen latam ya ce dukkan fasinjojin jirgin 200 da kuma ma'aikatansa shida sun sami tsira daga hatsarin ma'aikatar lafiya ta peru ta ce ana nan ana kula da mutane 20 da suka sami raunuka ba kai ga tantance dalilin da ya sa motocin kashe gobarar suka tsallaka titin jirgin ba tukunna za a ci gaba da rufe filin jirgin saman a yayin da ake ci gaba da bincike kan hatsarin to amma tuni da aka kwashe jirgin da kuma motar da suka yi hatsarin daga titin Murtala Faruku san na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta ɗau matakan zare sunayen duk waɗanda shekarunsu ba su kai zaɓe ba ko sun saba ka'idar rajista daga kundin masu kaɗa kuri'a kuma INEC ta nanata matakin ne a inda ta baje kundin rajistar masu kaɗa kuri'a a mazaɓu dubu takwas da ɗari takwas da tara na faɗin ƙasar don jama'a su duba da zummar gano waɗanda ba su cancanci kaɗa kuri'a ba. Daga Abuja, Ga rahoton da wakilin Nasira da Hikaya ya aiko mana. Hukumar zaben da take kammala baje kundin a Juma'ar nan a matakan mazaɓu za ta buɗe na matakin ƙananan hukumi 774 don tabbatar da cewa kowa ya duba sunansa da mika rahoton sunan da ya gani na wanda bai dace ya shiga kundin ba. dama INEC ta ba da labarin zare rajistar mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai daga kwandon ta hanyar na'ura da ta gano cewa mutanen sun aikata ba daidai ba. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar muka yi amfani da abis wato automated uh, biometric identification system wurin tsabtace wannan rajista wannan tsabtacewan muna cire wa'anda suka yi rajista fiye da ɗaya daga rijistar zaɓe dama doka ta ce ka zo ka kai rijista guda ɗaya ka karbi katin zaɓe guda ɗaya kai kuma amfani da shi ranar zaɓe to akwai wanda suke nema su ga kaman kenan sun wuce fahimtar mu ko kuma su ce za su yi wayo wa na'urar wani ya taɓa rijista katin shi ta ɓata idan ya zo maimakon ya ce katin shi ya ɓata ne sai a sake mishi wani amma na cewa kati ya ɓata amma idan ya zo sai nuna cewa bai taɓa yin rijista ba to kaga mu idan muka zo muka saka wannan fasahar za zamanin dole za mu ga dama ya taɓa rijista sai a kashe mishi shi wannan na biyun da da yake tunanin ya yi ne domin ya maye gurbin wanda ta bata in ma gyara ne mutum ko ku katin shi ta kankare in ya zo ya faɗi katin shi ya kankare sai a mishi saboda a yi replacing wanda ya kankare amma idan ka zo ka ce baka taɓa yin katin zaɓe ba to daga ƙarshe idan aka saka wannan fasahar zamanin domin tsabtace rijistar za a ga ka taɓa yi sai a kashe maka shi wannan wanda kai kai na gyaran because muna tunanin ai dama kana da kati to to wannan shine miliyan biyu da digo bakwai su ne wanda aka tabbatar da cewa sun yi rijista dama fiye da daya su ne aka cire su daga cikin rijistar zaɓe na shekara ta da uku. a duk lokacin zaɓe yan adawa ke caccakar hukumar zaɓe ko bukatar ta yi musu adalci da ɗora mata laifin wa 'yan takarar gwamnati ƙafa Jigon adawa injiniya Buba Galadima ya ce sun yi marhabin da matakin tabbatar da adalci a kundin rajistar zaben. Kowa ya san da tarihin cewa babban bukatar mu a harkar siyasa shine a yi zaɓe na sahihi wanda ƙuri'ar mutum zai tabbata saboda haka dukkan wani abu da zai tsarkaka sha'anin zaɓe ai mu kaman mu ne ma muke shelar ayi saboda haka muna maraba da wannan matakai da hukumar zaɓe ta ɗauka don ta tsarkake rajista domin in ba tsarkakakiyar rajista kasan fa ba za a samu zaɓe na gaskiya wanda ya ci an bashi a bashi ba INEC ta ce gabanin zaben za ta zare duk sunayen waɗanda ba su kai yin zaben ba kuma za a hukunta jami'an da ke da hannu wajen taimaka waɗanda suka yi rajistar ta barauniyar hanya. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar biri kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. bari mu fara da tambaya kan ƙyanjar biri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya malam ango malamin makaranta na tare da mu ga dr sa'ad mummuni da ke nan amurka da ansar da ya baka ah, jama'a assalamu alaikum wannan tambaya da malam ango malamin makaranta ya wuri ya yi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ah, ta biri mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba ah, ita dai wannan cuta ta biri wacce ake kira a turance monkey pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta kyan da biri ita kwayar cutar virus da ke kawo wannan cuta ta bari ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kau da wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane ɗauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya Um, wannan cutar ta biri ta fara bulla a mutane ne a kasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata tara bayan bullarta a democratic republic of congo a kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a kasashe kamar su liberia nigeria da kuma sierra leone uh, bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin goma sha biyar tsakanin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya a takaice dai wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda bullarta a kasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko 'yan rani amma ba tsananin su ɗaya ba bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko 'yan rani ba suna ne ta yadda ta ke faruwa kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi sannan kuma sai kasala ciwon kai da yawan gajiya idan mutum ya harbi da cutar yakan ɗauki kimanin kwana biyar zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar ya bayyana amma mafi akasari dai a tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma sha hudu mutum zai iya eh, nuna alamun wannan cutar kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko 'yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya bayan kamar kwana ɗaya zuwa uku sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ruwa sannan su fashe sai kuma su yi tabo bayan kamar sati biyu zuwa sati hudu za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane saboda ita ana ɗaukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar saboda haka um, irin wannan mu'amala ta kud da tana yada cutar tsakanin mutane sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan ko kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa ya yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba yanzu haka an samu bullar cutar a kasashen turai da kuma amurka wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba wanda yake tada hankalin duniya amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda abinda alkalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar a hukumar lafiya ta duniya wato who ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta covid-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alkalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukanta ta hanyar mani ko kuma ruwan gaban mata ba amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna ya ta haduwa ne ta fata da fata ya sa cewa cutar take ci gaba da yaduwa. Ah, idan mutum ya sami wani kurji da bi ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandan biri ko kuma ba irin tabbace a duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya yana da kyau mutane su a je su duba a duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke damunsu da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da malam ango malamin makaranta sai kuma ansar malam sani ali mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar rano da ke jihar kano idan mai tambayar na tare da mu ga ansar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a jami'ar bayar ta kano tijjani muhammad naniya wanda ya ce ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake a kasashen hausa bakwai to tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su da suka zo ne daga daura tare da su gauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkan su bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan bayan to a ƴaƴan bawo ɗin rano shi ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi gamna kogi shi ne autan bawo amma rana gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da aka kafa ta ba sunanta rana ba hmm. sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan mm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da suka samu kansu kuma su samu sunan rano mm. saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa mm. sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma su zama kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya rayuwarsa a ƙarni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu daya da dari tara da casa'in da shida na lokacin masu yin mulkin sa mm. to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shine suka mallake ranu suka fi karfin ranu suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girma ranu kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu wadan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to ran sai ta kaji wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda ya muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba? Eh, ba wakilta shi ne ba. Ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da yasa aka fi kalfata su ba gauda domin wannan ce ta kunshi mutane ne da yawa To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano, sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai yanzu kuma ga murtala faruku sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba wasanni a takaice da lahadi za a soma gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kattar karon farko da aka fara da gasar zuwa kasashe 32 haka kuma karon farko a tarihi da za a gudanar da gasar a yankin kasashen larabawa an kasa kasashen 32 ne zuwa rukuni takwas kasa hudu a kowane rukuni kamar yadda aka al'adanta rukuni a ya kunshi mai masaukin baki wato qatar da ecuador da senegal da netherlands a rukunin biyu kuma akwai ingila da iran da amurka da wales sai rukunin c ne kasashen argentina da saudi arabia da mexico da poland kasar faransa kuma za ta fafata a rukunin d tare da australia da denmark da tunisia a rukunin e kuma kasashen da za su fafata su ne spain da costa rica da jamus da japan sai rukunin f kuma akwai kasashen belgium da canada da morocco da croatia rukunin g kuma ya hada hancin kasashen brazil da sabi'a da switzerland da kamaru yayin da rukuni na karshe wato na h ya kunshi portugal da ghana da uruguay da korea ta kudu a ɗaya bangaren kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana wani kwamitin kwararru domin nazari tare da bada bayanai game da dukkanin wasannin da za a fafata a gasar cin kofin duniya ta bana a qatar a cikin sanarwar da hukumar ta fifa ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce hakan zai kara inganta fahimtar wasan kwallon kafa da kuma gasar a fadin duniya sanarwar ta ce kwamitin zai kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen bunƙasa wasannin ƙwallon kafa na hukumar ta fifa arsene wenger tare da sauran membobi da suka hada da jürgen klinsmann daga ƙasar jamus da alberto zaccheroni daga italiya sai chad ri daga ƙasar korea sauran membobin su ne sunday olise daga nigeria da farid mondragon daga colombia da kuma pascal zubebula daga switzerland sanarwar ta ci gaba da cewa a lokacin gasar fifa za ta samar da sahihan bayanai da ƙididdiga ta zamani da ba a taba ji ko gani ba a tarihin gasar ta hanyar dimbin masu kallo da saurari a fadin duniya kazalika da kuma kasashe da suke fafatawa a gasar da 'yan wasan su a ɗaya bangaren kuma shugaban hukumar kwallon duniya ta fifa gianni infantino ya zargi kasashen yammaci da kitsa munafunci a cikin rahoton da suka fitar kan bayanan take hakkin bil'adama na qatar a jajibirin soma gasar a wani taron manema labarai da ba sabon ba a doha Infantino ya kwashe tsawon kusan sa'a guda yana kariya ga Qatar da kuma gasar ta bana bisa zarge-zargen gasar ta cin kofin duniya ta bana a katar da tana tattare da cece kuce da suka hada da mutuwar ma'aikata bakin haure da kuma musgunawa wasu su a cikin watan Fabrairun shekara ta 2021 jaridar Guardian ta ruwaito cewa ma'aikata bakin haure 6,500 daga india da pakistan da nepal da bangladesh ya kuma sri lanka sun mutu a qatar tun daga lokacin da ta yi nasarar samun damar karɓar bakuncin gasar to sai dai infantino ya ce kamata ya yi kasashen turai su nemi afuwa kan abin da su ma suka aikata a cikin nasu tarihin a maimakon mai da hankali kan ma'aikata bakin haure a qatar gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba. waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishadin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai kayatarwa tare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice hafiz a takaice wata fashewa a wani ginin bene mai hawa biyar a gabashin rasha ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara hudu daga cikinsu yara ne kanana a cewar jami'ai a yau asabar jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin baraguzai a cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau asabar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce a ranar laraba rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kai wa ukraine babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya ba da sanarwa a jiya juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara jack smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa donald trump 'yan kwanaki bayan da trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara galan ya faɗa wata takaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya hada da sanarwar tsohon shugaban kasa cewa shi dan takara ne a zaɓe mai zuwa da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na buƙatar naɗa lauya na musamman jami'an ƙasar amurka suna kariya kan karar da suka shigar a gaban kotu inda suke neman a ayyana yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman a zaman mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin amurka kuma ɗan jaridar washington post jamal khashoggi dangantakar amurka da yariman na saudiya ta kara ɗagawa sama bayan gwamnatin shugaba biden ta buƙaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata kara da budurwar khashoggi hatis shengis ta kawo amurka a peru wani jirgin saman kamfanin lantam ya yi taho mu gama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na george chavez da ke lima ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na su kuma ya sami munanan raunuka. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya ni gabatar da shirin da Babu Yakub Makeri wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.